a halin da ake ciki mata miliyan 6.2 cikin mutum miliyan 12.2 ne suka yi rajistan katin kada ƙuri'a a gabanin zaɓe a Najeriya da ke tafi lamarin da ke nuni da cewa suke da kusan kashe 50 na ƙuri'un al'ummar ƙasar kenan. Amma duk da wannan tasirin da matan ke da shi a zaben ƙasar har yanzu da sauran aiki a gaba wajen samun manyan mukaman siyasa don wakilcin al'umma. Batun da 'yar takarar gwamna a jihar Jigawa ƙarƙashin jam'iyyar Action Alliance Hajiya Binta Umar ta ce a halin da ake ciki mata sun fahimci cewar su ake cuta kuma su ake bari a baya. Da farkon fari kin ga da rashin wayewa sannan ba faɗakarwa ba wayar da kai ai yanzu matan suka jajirce suka zaburo suka fahimci gaskiyar magana menene mu ne ake cuta mu ne a ƙasa don duk wata wahala in ta taho kan mata take karewa don mata su ake bari a ƙasa still ba a bamu guraben da ya kamace mu neman ilimi kin gani ana sauye mata wani abu da kika san mace za ta fito ta yi ko kuma ce miki ɗa namiji zai zo yi idan mace ta taso sai an gurɓatar da gurin. sai dai a cewar wani ɗan siyasa a Najeriya Honorable Sa'idu Gombe mata su ne matsalar kansu. mafi yawa matsalolin mata idan mace ta fito tana neman abu su wasu kama mara mata baya ba sun ma fi nuna mata kiyayya na kin su zabe ta shi yasa kullum muke faɗin cewa da mata za su haɗe gurgun su zabi jinsin su mata to yana da wahala yar takara mace takara ce ba amma inda ce za su yi haka din to da za ka ga an samu wakilcin mata da dama a fiye da yadda maza suke wakiltar kowane irin jinsi idan za a iya tunawa a shekarar dubu biyu da bakwai ne Mrs. Sarah Jibril karkashin jam'iyyar PDP ta fito amma bata kai labari ba kasancewa ita kaɗai kaɗai ta zaɓa kanta a lokacin zaɓen fidda gwani duk da cewa akwai mata da dama cikin wakilan jam'iyyarta. Sai dai a cewar Mrs. Dorothy Over wacce ita ma ta fito neman kujerar shugabancin ƙasar na wannan shekara ta 2023 hakan bai sanyaya mata gwiwa ba duk da cewa ita ma bata kai labari ba a zaɓen fidda gwani na jam'iyyar SDP da ta fito ta ce wannan karan za a ga bambanci daga mata. Tun lokacin da ake tafiye-tafiyen siyasa don a yi primaries mata da yawa sun fito takara. mun koya ma junanmu cewa dole mu mara ma juna baya har in muna so mu ga yawan mata sun shiga gwamnati da yawan su ya isa mu ji bambancin abubuwan da ke faruwa a ƙasan. Ita ma Hajiya Khadija iya Abdullahi ɗaya daga cikin matan da ke neman kujerar gwamna a jihohi goma sha bakwai da ke faɗin Najeriya ta bayyana cewa babu gudu babu ja da baya duk da ƙalubalen da mata ke fuskanta a siyasar ƙasar. Na san har a yi election ɗin ko ma an gama election na san ka kalubalen da mata suke gani a cikin siyasa ba kaɗan ba ne amma wannan kalubalen da ke nan yanzu da muka sani ba zai hana mu mu ce za mu sauka ba muna nan mun riga mun yi alkawari ma mata mun yi eh, matasa alkawari mun fito ne mu yi contributing ɗin kota ɗin mu. tun dai hukumar zaɓe ta inec ta jaddada ƙudurinta na wayar da kan mata kan lamuran da ya shafi zaɓe gabanin babban zaben ƙasar da ke tafi mata 381 ne kacal cikin 'yan takara 4,250 hamsin da tara ne ke neman kujerar shugabancin kasar da na majalisar dokoki lamarin da ke nuni da cewa akwai sauran gibi sosai wajen wakilcin mata a samun mukaman siyasa a Najeriya. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.